da sauƙi komai a yi ma a duniya ba mamaki lamari na duniya ɗawa kuri ya zamo aiki wanda duk kai wa rana wata zai gona maka makanta biyu makanta biyu makanta biyu shi ma za a yi maka sauƙaƙa rayuwa makanta biyu ta wurin gidan mu kenan to ya kake ka gani mamaki kake abin da nake aikata ko kuma abin da nake faɗa eto eh abin yana cike da alajabi ne da ɗaukar hankali ko kuwa na ga kamar ga ina gani ne ko to wallahi ba na ganin komai ai ba sai kiran tsiba kin san duk mutumin da Allah ya dauke mai gani ya kan bashi wata baiwa wanda mai gani ba shi da ita hakan hmm. to za shiga gida nagode sai ki shiga gidan kai tsaye bayan karramawan sakin jiki da na yi muka hira da kai bayan wannan abin akwai wani abu ne bala ke ma kin san akwai ai tunda haduwar tamu ba wani bane karo na farko ko ba haka ba kuma na lura cewa kin kasa fahimtar inda na sa gaba tunda ba za ki bayar ba to ni ya kamata a ce na tambaya ko kuwa <laughs> Allah sarki ai ba ni da waya to mu shiga cikin marasin gaida su umar ko ni rufa min asiri bayan na ce masa ba nisa zan yi ba gidan ƙawata na je kuma a gama tare da kai makota an duba ki na je ban same ki ina kika je kin ganni daga gidan su Fatima nake dawowa take da wuya in ga miki sai wannan bawan Allah ya bige ni da mota amma abin ya zo da sauki dan kujewa nayi amma fa kada ki ga wa umma cewa ya bige ni to shikenan ba matsala to mu shiga cikin gidan a a a kai hakuri bawan Allah na gode ka koma ko to menene da na shiga gidan tana gudun faɗa ne amma babu komai ni zan sayan da zan yi za mu gyara wasan mu je kawai Magana rage insha Allah ba abin ya alaikum. Ina ina Baba. Kai ba. Sannu da zuwa. Sannu da zuwa. To, je sanda ko tabar mama nake samu shi. A ai shigo bismillah. Shawarar yau baya ke zo ki zo ki koma. Na yau daga nan.

Sanda zuwa. Madalla. Sai ban gane ban gane shi ba. Wannan baba sunan shi Abdul Malik. Kwanaki da muka je gidan Goggo Harira muna kan hanyar mu ta dawowa mun daɗe muna neman abin hawa bamu samu ba. To shi ne ya rage mana hanya zuwa gida. To yanzu na fita makota zan kira anti sai na ganshi a waje ce na san ya gaida Sanda zuwa. Alhaji sanda zuwa. Sanda zuwa. Madalla. Madalla sallu. Kai. Inda wa na ce bari shigo dai a gaisa. To. Eh. to ai bara ki kawo masa ruwa mana to Allah da annabi a kaka mu baba kaka ma. ina ina azumi ikon Allah to yawwa to sai dai ko ta dawo in amma in ba haka ba ai ai ba a guji ruwa ba to ga wannan a dan ce gani a a a mm, mm. ba shi do Allah kaki to mun gode an gode Allah ya saka da alheri kin gani eh wallahi an gode an gode madalla mun gode Allah ya saka da alheri zan kuma Allah kara arziki mun gode

na kwada sallama baban ku ya ji kuma in ce ni sai ka ce mishi ka zo wajen masoyar ka ne an tare na a kin da wace biki masoyiya ta ce na tabbatar kana son ta kamar yadda ita ma take son ka saboda ko jiya na ji tana kiran sunanka a cikin baccinta sai rin ce haduwar jini ne dai kawai ni na zo dubiya ne kana nufin dai baka son ta kenan ban ce haka ba iya abin da na faɗa kenan <sighs> ta shi ke ramarin kira maka ita makanta biyu makanta biyu makanta biyu wai ni ce ah yusra <laughs> mutumin naki ne ya sake dawowa wa kenan abdulmalik yana waje ya ce in yusra ba na son zaune wallahi da gaske nake ki zo mu je ki gani kin san menene dama ina ta addu'a Allah ya sai ya dawo shi ya dawo to ni ma dai fatan da nake miki kenan Allah ya sa wani hannun ga Allah baiwa ne da komin gyali da komin gyali da takalmi na eh, ikon Allah mutum in ya adalci sai an masa Malik. Kai mugun hali sai amma ka. Ina takalman. ki <laughs> fa min da kyau kin san saurayi ne yayi <laughs> makanta biyu ina kuma za a ake niyyar sa kafa a fita abdulmalik ne ya zo shine ya ce wa yusra ta kira ni to kuma shikenan sai ku dinguma kuku duka biyun ku tafi umma ni fa kitso zan je gidan su na'ima shine na a waje ce min in kirawo ta to umma umman da abin ke yanzu idan na ci sun tibe na fada ita za ta rike ni ba za ma ki fadi ba insha Allah je ki raka take sai ki wuce gurin kitsa to sai na da sai kin shigo ashe dai za ka ƙara dawowa ha idan man dawo ba mun miki adalci saboda me na tafi na baki da jidali a cikin zuciyarki jidali kuma bare kuwa ni na san cewa daga lokacin da na tafi soyayya ta tare miki a cikin zuciyarki sannan kuma kin matsu da kiga cewa na ƙara dawowa ko kuwa kai dai akwai rafta mutum cikin hikima ni dai Kinga, ba magana da take bane bari in ƙarasa idan ma a baki kin faɗa haka ni na san cewa zuciya kin aminta da ni <laughs> na shiga uku da ka koma gida lafiya launa koma wallahi na ma zo miki da wata yar tsaraba tana cikin mota na siyo miki waya waya ni zan rike waya me zai hana ai na fi so a ranki rika jin cewa duk wani abin da wani mai gani zai yi ke ma zaki yi na gode Allah ya saka da alkai Allah ya ƙara ɗaukaka gaskiya ba za ku je ba ki je ki gaya mishi ki ce babanku ya ce ba za ki je ba Haba umma, da kin yi hakuri kin bar su sun tafi tare. Abdulmalik ba zai iya cutar da anti Rahina ba. Kuma gaskiya ba shi da ita. Dan saboda ma ya ce da ni za a je ina gani. Tunda kuma ina gani ta yaya zan bari a cutar da ita. Ku yara ne. Ba za ku gane irin cutar da ake fada ba. Hanyoyin cutar nan yawa ne da su. Me yasa shi ba zai je su ya kawo mata ba? Hmm? Me ya ma to amfanin zuwa nata in ta je ma ba fa gani za ta yi idan ta ba. Haba umma, bacin ni da ke fa babu wanda ya sa hali an tare na sama da fatima na tabbatar da idan tana wajen ba ta bari a cutar da ita ba ina ganin ki hakuri da ki bar su su tafi tare tunda dama tare suka saba zuwa kasuwa take nuna mata abubuwan da take so ita kuma take daukar mata ki hakuri ki bar su su tafi ina fatima ba komai je ki ce da shi ba zan samu naman zuwa ba ko ah. ce da shi haka ba komai ku je rahida amma da Allah kar ku dade saboda kar baban ku ya dawo ya rinka neman kinji kin da yadda umma ku na yadda ku je ku dawo domin gode da ina fata hmm? a sai kun fata wata ba miki ta sai kun dawo Allah ya kiyaye ni

wannan magana ka daina kwalla faranka akan abin da ba zai yi me zai hana shi yiwuwa kuwa zai yiwu mana tun ina karama na makanci ba maganin da ba a yi ba ban samu lafiya ba sai yanzu kai ka ce za ka yi min magani na samu sauki ta yaya ta hanyar zuwa asibitoci daban-daban na ido ba mamaki a yi dace a samu wanda zai iya mana aiki kin ji ko ko kuwa idan Allah ya ka bar wannan magana zuciyata ban taɓa raya min ba zan samu lafiya ko da a mafarkin ne ba. Kinga, ni fa ina ganin cewa wannan wato raunin da kuma tawaye da ke tunanin kina da ita da ta hana ki ƙwarin gwiwa shine abin da ke kamata Ka san kowa da irin daren da Allah ta rayu masa. Yawwa, ina so ki bani wannan damar a karo na ƙarshe in jarraba. Ko nawa ne zan kashi akan nan naki don su buɗe? Kin ji ko? Shi ke da in na magana da iyayena sai in kira ka a wai ko sai in gaya na gode yanzu na ji magana yanzu shi yanzu shi gani ke yi har akwai maganin da za a yi idan nan ne ya saka samu shi gani idan ka ido musu kwalli ba a ni ma dai abin da na gaya masa kenan ya bar maganan ya ce sai ya yi in rashin sanin irin wahalar da muka sha da fafutukar da muka yi ne a baya na ga ni na kayan ɗaki na anan suka ƙare kai ma da filayenka da yan gonakin ba duk anan suka tafi shi zai ai bai sani kuma muna ji muna gani idan yariya ne ya kibu ya ba yadda za mu yi ko ta muka haka muka hakura muka bar ta wannan mukaddari ne hmm. na tuno to ni kuma dai baba a gani na ya kamata a barshi ya jarraba ya gani kaga yanzu idan aka ce mishi kar yayi ba zai ji daɗi ba amma idan ya jarraba ya ga babu nasara dole shi zai haƙura ni dai ba abin da nake gani tunanin da nake yi ina ga bai wuce iyayen shi yake tunanin ba za su bashi aure ta ba yawwa to ni ma wannan ganin to kin ji kin ji magana kin ji magana to tunda haka ne malam ba sai ya haƙura ba ya je ya nemi wata mu wahala da ya a baya ma ta isa haka mun gode eh ya zaga wani wurin isa mu. komai na rayuwa sai ka ɗauka da sauƙi. Rahim, kin san yadda za mu yi Idan ya zo ki gaya masa ni ina son ganin shi sai mu zaunar shi mu tattauna. To, to. Ko ba ka ba? Kar a ce muna sa shi asara. je ana cewa mu muka ja wa ɗan mutane asara. Makanta biyu. Makanta biyu. makanta abdulmalik wannan rahina ce ta yi min bayani a kan irin kokarin da kake yi na ganin ka kai ta asibiti domin a ƙara jarabawa ko allah zai sanya idanun su buɗe to abdulmalik ina ga akwai abubuwan da baka sani ba a baya babu irin kokarin da ba mu yi ba don ganin allah ya sa idanun nata sun buɗe ko ba haka ba ne mun je asibiti iri iri iri iri allah bai yi ba kai har na maganin gargajiya mun gwada to sai muka ɗauka muƙaddari ne haka allah ya so ya ganta to shine na ce zan maka magana kar ka zo ka ɓata kuɗinka wannan yarinya haka allah ya ta haƙuri za ka yi ko ba haka ba um, baba na ji kuma na fahimta amma da allah na so a bani wannan damar in ƙara kai ta aje a duba a ko nawa ake bukata in dai har za ta iya warkewa ni mai biya ne a yi wannan ba damuwa to amma dubban iba abdulmalik me zai hana ba za ka bari idan allah ya sanya kun yi aure tana ɗakin ka sai kai duk abin da za ka yi kaga matar ka ce kake kashe wa koma nawa kashe mata wato jiran har sai an yi aure wani abu ne wanda yake hana ni samun nutsuwa shi yasa na matsayin ga cewa lallai lallai an yi mata aikin tunanin yanzu kuma idan na ce zan yi auren ta haka kuma na ce zan aure ta haka ma ko da a gidan babu wanda zai iya ce min karin aure ta amma saboda Allah nake so in taimaka in ga cewa ta samu lafiya ta dawo Abdulmalik mun gode babu abin da zamu iya ce maka sai dai godiya ubangiji Allah ya saka maka da mafi kyakkyawan alkhairi da irin wannan kula da kake na eh daidai idan an tashi zuwa asibitin to mu ina ga dai tunda mu gari yadda muke tunda gari yar uwarta nan kan wata ce sun saba sosai Allah na tuba ko da dan dawaine kai komo na asibitin ne ina gari dai ita dai za ta yi abin da take bayani mu zai mu zai a ɗan mun gode Allah ya saka ya saka a iya gwaje-gwajen da muka mata ya nuna gaskiya ba ta isa man gani ba yanzu kayan da ko daman na gaya maka za mu ɓata lokacin ne a banza a warkewa zan yi kinga ni fa ban karaya ba ke ma bana so ki karaya kin ji ko ni zuciya ta daɗe da karaya ni fa abdulmalik wannan makanta da kake yi ba ta takura mu ko kaɗan da ka bana haka a murhina kake haka ina ga a jarabar wajen gida a samu dacewa ba da ni ruwan da. haba dan Allah anti me yasa yake son gwale shi ne kuma kina nuna masa iyakarsa akan haka na nuna dai ina ruwanki Abdulmalik ka sauke na nan wajen tafi gida sai kun zo. Tun da nake baki hakuri haka ke da zuciya ne? Asibiti na biyu kenan muka je. mu ba mu nuna mun gaji ba sai ita kaga da mu rinka tafiya muna hantarar juna ga baki ɗaya mu kwara ni in koma gida sai ku same ni kina kallo dai na yi mata magana na ce ba ta kyauta ba kuma ta fahimta ke ma bai kamata ki abin da kika yi ba saboda tana gaba da ke bai dace a ce kin gaya mata irin wannan magana ba kin gane ku wallahi na fusata ne gani yadda kake ta kokari akan ta ita kuma ta kasa ganewa yanzu abin da ke so da ke kin ga tunda aka zo ba ta yi magana ba da Allah ki ba ta hakuri shikenan ki hakuri rahina ke haƙuri kin ji ko bai kamata a ce haka ta faru tsakanin ki da kanwar ki ba idan na yi la'akari da ke mutunta ta ko kuwa shi ke nan magana ya wuce mun yi iya ƙoƙarinmu dangane cewar mun gano wani abu wanda idan aka yi mata aikin za ta iya samun sauƙi gaskiya amma unfortunately yadda wadda ta yi da ciwon a jikinta ya sa ko da an yi mata aikin babu wani nasara da za gaskiya sai dai ma'abura bata idan ya riga ya samu matsala gaskiya sai dai ta ƙara sarari wata a wannan lokacin da za ku gane haƙuri shine abin kun gani mu koma gida dan Allah na gaci ni saukin ji ban koma gida to ne yanzu me zan ce ka san duk abin da na faɗa yanzu sai cibi ya zama kare. hakuri zaki rahina mu sake mu jarraba wani ko kuwa ina ganin ai zuwa wani wajen a gwada saboda shi dama ilimin doki ne watakila a je wani wajen a yi nasara ko ma a gwada ma na gargajiya ina ganin watakila gara likita duk da kai waje na uku kenan muka je amma kowa magana ɗaya yake faɗa mana komai na rayuwa sai ka ɗauka da sauƙi komai akai ma hello wani mutum ne yayi wallahi da na sani muka da shi ke gaya min cewa akwai inda ake iya kai mara lafiya ko da makantar ta daɗe ta kai ya tsufa ma cikin iko Allah ana iya samun waraka kinga bai kamata a ce lokaci guda haka a karewa. ba ya kamata a ce an jaraba kin gane ko marasa lafiya nawa ne suke zuwa gurare daban-daban neman lafiya sai kuma da ƙarshe Allah ya sa su samu wani wuri kin ga abin da nake so shi ya kamata kin gane kina matuƙar bani mamaki akan yadda kike yawo samu larura a idan ta hata ta daina gani to shine sai na ce ya kamata mu jaraba mu gani don mu zo asibitoci ba mamaki a samu inda za ta iya samun magani. Shirya glass mu gani? tun yaushe idan nake fara shi. to tun ina karama ne da an na samu magani ana samun ina jin sauki daga bayan ma abin ya zo yake kwata-kwata bana gani an taɓa kai ta wani asibiti ne daban don a duba idan nata akwai na wajen sakin zai advisable wannan tunda ku daga kun kawo ta nan wajen kuma akwai layi na waɗanda za a duba in son samu yana so ku sai a baku cut in yaso sai ku bi layin don mu duba ta sosai da sosai ina ganin zai fi kyau mu san abin da ike damun idanuwan nata sannan a san wani treatment za a yi mata Oh. Aiki Alhamdulillah uh, yanayin gwaje-gwajen da muka yi a kanta ya tabbatar mana da cewa idan aka yi mata aiki to ana sa ran za ta samu ta gani ta kuma samu kwakwaran lafiya da idanta. Allah. Wannan shi ne resultant da ya nuna mana. Alhamdulillah, wallahi har na ji wani daɗi ya lulluɓe ni ma na yi farin ciki sosai ashe idanuwan antarhi na za su sake budewa a karo na biyu ni sai in ga kamar mafarkin da nake yi ne a bayan zai ke tabbatar man da zahira yes of course uh, sai dai da ollatin yanzu mai abin gaskiya za ku kashe kuɗi mai yawa ya mana nauni uh, to cost almost 6.5 million miliyan shida da rabi 6.5 6.5 sosai ma kuwa amma ba za a samu rage akan haka ba to a hakan ma na yi amfani ne da sanayyar da makocinka yake da na yake da shi da kai domin ta dalilinsa ya gabatar man da kai kuma in ba don haka ma ba wallahi ba za mu caje ka lazan 10 miliyan ba so wannan shine ka'idar abin da za a yi maka in har za ka iya kawo wannan 6.5 miliyan nan akwai abubuwa da yawa facilities da za a yi amfani da su ne a kanta wanda kuma zai cinye wannan kudin. ba damuwa za mu iya bakin kokarin mu daga cewa an yi haka amma za a ba mu lokaci mu je mu shirya sannan ko well no problem but uh, abun da na fi so dai shine ku yi kokari the earlier the better ku yi kokari ku kawo ta a daidai lokacin da ya kamata ku kawo ta saboda a samu a wuce wannan wajen yawwa no problem Allah ni zan tafi akwai yanzu nan ake gamin akwai wani ya ce yana da wani wanda zai saya ko ba haka ba to kin ga ba abori da sanyin jiki na ce bari in maza maza in je a je ya gani ba eh sai na dawo abba ya ya ya ya zan dawo yanzu nan taji taji zan fita yanzu ya kira ni abdulwali eh ya ce ai za a je asibiti gobe za a duba idan gobe eh Allahu <laughs> akbar saude kin ji har aikin nan ya zo eh yayi Allahu akbar ta jama'a mu dai wannan yaro Abdul Malik ba mu da abin da za mu ce masa sai dai mu godiya wallahi ba mu da abin da za mu isa kawa yaran nan Allah Allah isa ka masa da mafificin alkhairi amin Rehana na kina ji na dan Allah dan Annabi kin ga yaron nan Abdul Malik mutumin arziki ne ko da wasa ya bata miki rai ko da kuskure ya yi miki abin da ba shi kenan ba eh. don allah kakki mai butulci ki bata mishi ki ce za ki fishi kin ji ko to ni me kai to ai ya gama miki komai ne a duniya to ai abin ne ka san yaran yanzu ta ma wane ita baran kira Fatima ma in gaya mata. Bari jin da eh ai fa yanzu ban kowa sai an gaya masa. Sai dai mu ce Allah ya saka mishi ke kuma ubangiji Allah ya sa a shiga aiki a sa'a. Eh, bari ba zan yi sai na dawo a da lafiya to ka dubo miki fatima ba abin da za mu ce mu je sai dai godiya muna ta ganin abu alheri Allah ya saka da alheri Allah ya rufa asiri mun gode ina ganin sai mu garzaya ko sau lokaci yana neman kuri wallahi zukatanmu cike suke da farin ciki yadda ka jajirce din nan ganin lalle ilalla sai ka dawo da rahina ganinta wallahi tallahi mu ba mu da abin da za mu ce maka sai dai mu ce Allah ya maka kyakkyawar sakata amma eh Allah ya ji kan uwa da uwa eh wallahi ba da ma baba yi wa kai ne to dan yasara sai a tafi ko Allah do annabi inda wani abu ko ba haka kamar yadda na gaya maka ita ce ita yar uwar ta ta inda wani abin ba sai ka abin nan ita sai ta kira ni ta yi mun magana to ya kamata mu je saboda a daidaita sau yana jira a daidaita sau kuma malik mota fa yanzu ba lokacin yin wannan bayanin ba ne wani abu ne kuma ya sami da ah, mota ta zama malik Allah ne ba da sa me yasa sami mota ah, ba da to Allah ya sa ji alheri Allah ya sa ji alheri Allah ya ba eh, da sa'a eh, yawa Allah ya sa a sa asa kai su kofar to Allah kiyaye komai na rayuwa sai ka ɗauka da sauƙi komai a kai ma a duniya ba ma

sa a mid class wanda zaki ringa amfani da shi zaki aje tuncen da oda wanda kike amfani da shi yanzu zan canja miki wani sabo da zaki ringa amfani da shi ko go congratulations fuskar ki take maka shi mata na kanwata da suna waje yanzu bara ku koma fi san turo sai su suka yi ko ah, nurse idan na koma ofis akwai ah, wannan yan чувствовать, когда вы это, как раз очень, очень быстро это. Другого? alhamdulillah rahina an yi operation kuma successful tana gani yanzu kana nufa an rahina ta warke kenan ah, alhamdulillah sosai tana gani rahina tana gani komai za mu shiga mu ganta of course za ku iya zuwa yanzu ku ganta yanzu ma take mun maganar ku za ku iya zuwa nurse please take them inside shiga da su komai na rayuwa sai ka dauka da sauki komai a kai ma a duniya ba mamaki ga abdulmalik ɗin nan shi dama haka kake da kyau kin yi mamaki ko kin gani da ba sabani da kika tsaje wato gani na yafi jina wannan wace irin magana ce aikin ka ya wuce ma yanda ake zato kin ga da yanzu mun biye miki da ba a samu wani nasarar da aka samu ba kan ga bar wannan magana yanzu nake ganin kuskuren zuciyata lalle yi na da mugun zai wa abin da zai zamto alkhairi a gare alhamdulillah me haka ina ganin ta wannan hanyar ne kaɗai ya cancanta na gode maka na gode da irin jajircewan da kai wajen ganin in samu lafiya da faman laluran da nake ciki da ita na shekara da shekaru kinga dan Allah ba sai kin mun godiya ba dan mutum yayi wa kansa abu sai an gode mai ba sai kin gode ba ba kawai bane abdulmalik makanta mutuwar tsaye ce duk wanda ya maka sanadiyan warkewa daga wannan lalura ina ganin a duniyar nan baka da masoyin da ya wuce kamar su to kin ga ji amma ni na da wannan wa kai kin ji ki miƙe tsaye da Allah yi mata magana ta miƙe tsaye bai kamata ba ni barin zan kowa tun da na koka ciki saboda me da wuri haka gaskiya ya kamata a ce ka tsaya su umma sun zo eh, su yi maka godiya ko da a ce da mu da mutanen duniya gaba ki ɗaya mu za mu haɗu mai maka godiya ba za mu taɓa biyan ka akan abin da kai ma antirahi na ba saboda haka dan Allah ka tsaya su zo kai musu su maka godiya bayan duk godiya da kuka yi mun har sai sun ƙara wata godiya ai eh, wannan idan ya hau dokin laƙi saboda shi fama ne to ai abin dubawa nan shine dan mutum ya yi wa kansa ba ai ba sai yanzu ana gode mai ko <laughs> to yanzu gaya mun a ina wai ka samu kuɗi kai kin dai matsa da wannan tambayar to gidana na sayar da kadarori na har da mota ta sannan kuma na samu wani kuɗin a wani na hada na gode Allah ya saka maka da alkhairi amin ban san da me zan biya ka ba Allah ya saka maka da alkhairi

Allah yo Allah to ai kwa tsaya haka ku ku ku ku ko masa wani abin ya ci mana a da ko masa tuwo Allah to Allah kai yana kanki eh a ah. abin da ma fa ya ni ne zan dauko ko sauri ki kawo shiga uku abin nema kuma ya samu ke yanzu hakin yadda wannan mudubin fa zagi yake ke gani ke kina da kyau yanzu wai na alaban da kyau ko kaɗan ba wani kika gani a maduban wallahi ba karamin kyau kika kin gani kika yi kyau dan Allah sai abu kamar almara ta mun kun da an yi aiki da kin samu gani wallahi yanzu kina gani na sosai shakku kike yi kin ga wannan kayan akwai purple eh. akwai yellow eh. sannan kuma wannan baki ah gaskiya ne kawata kin samu gani kai ah, gaskiya ta yaki murna wai ni ce na mhm. haka nake dama haka kike eh a'a ah, ah, fatima mm, fatima

嗯。 Wai me maza suke gani a jikina ne suke irin wannan abubuwan ne ba? Kyau. Ai makanta ba ta yi ba makantar da kika yi a baya sa jama'a ba sa kallon ki. ki san menene? Ko jiya ma haka ya faru da ni. Ke ni fa wallahi zan daina fita yanzu in dai haka ne. Ai yanzu kawata kina dauke da jakar tsaba. Dole yan tsaki su rika binki. Kai tana min da masoyi na Abdul Malik. she yasa a kullun nake faɗa miki kada ki kuskura ki bata Abdul Malik rai. Ai idan na bata masa rai mutanen duniya za su taru a kaina su tsine min. Amma Allah tashi ya haƙuri ko tashi. Yan mata dan Allah ki saurare ni mata Ki bani ko da minti ɗaya ne. Wallahi da alkhairi na zo miki. <laughs> ka yi haƙuri malam an riga an samun rana kaga ba dalilin da zai sa tsaya na saurare ka idan an sami ki rana ai ba aure aka daura ba a wajen ka ne kai kake ganin kawai ne ni gani nake kaman ma an daura min aura saboda haka malam kai haƙuri kauce ko abincin maza da zafi ake cin shi in ji kwaɗin da ya kama kunama wannan kalaman da ke kai ba zai sa na rabar ba to ka ɗauka tawa da taka ba su zo ɗaya ba saboda haka za ka iya tafiya malaka ƙyale ni mana ba 'yan mata shi aka ɗauki abin so muke bambanci da ke tsakanin kalmomi guda biyu a bayyana suke karara akwai wanda zaka ga kana son shi shi kuma baya son ka akwai wanda kake so shi kuma baya son ka hmm? saboda haka na tawa da taka basu zo ɗaya ba ya kamata ka yi hakuri ko hakuri da tattali shi yakan sa manomi dara da kaka wajen ɗiban amfanin gona don kuwa haka zan ci gaba da jura kalubale akan waɗannan abubuwan da zaki mu dakata malam ka gani ba taba ci kowa mutunci ba saboda haka kadda ka sake na fara daga kanka ba za ki fara hajiya dan Allah ki saurare salam wallahi mutane suna takura mu a waje idan na fita saboda me to ko yanzu dan idona ya buɗe ni shi yasa suke damu na wallahi har tsoron fita nake ji zancen kenan sun ga idan ki ya buɗe kanki ya bayyana umma ni fa yanzu duk wanda zai so ni ba dan Allah zai so ni ba da can ba su ce suna so na ba sai yanzu ni Abdulmalik ne kaɗai ya tsaya min ga har na ya buɗe saboda haka duk wanda zai so na bayan shi ne haka ne to me zai hana ki rinka yawo da niƙab yanzu kin ga babu ma wanda ya ga ko kewace ce bare su dame ki niqab idan na sani kaf din nan ba zan dawo gidan jiya ba kuwa haba Allah ya sauwake aikin warke kenan insha Allah ba wani yadda zaki koma gidan jiya insha Allah kin samu lafiya kenan Komai na rayuwa sai ka ɗauka da sauƙi akai ma a duniya ba mamaki lamari na duniya ɗawa kuri ya zamo aiki mata mata kore ke gaskiya na gane kuskure na salamu alaikum alaikum kina lafiya ai ni na ga kin dade ne a nan kina neman mota ba ki samu ba kuma kan fice kamar kike tsaya rana sai na ga ya kamata in rage miki hanya na gode zan jira ko da zan maimaita jiran da na yi a baya to amma ja na ga ai mace kamar ki bai kamata a ce ta tsaya tana jiran mota ba dan Allah malam kai hakuri ka tafi mana kin ga ni fa ba don wani abu zan rage miki hanya ba kawai na ga rashin cancantar ki ta tsaya a bakin titi da ranar nan tana dukan ki shi yasa nake so a rage miki hanya mm-hmm. ashe da man kare yana da takalmi ba da nima wani abu bane aka ga kare kan takalmi amma wannan ya zo da fahimtar masu tunani amma hakan baya nufin wani abu <laughs> hannu ɗaya ɗaya baya tafi kai dai tun da ɗaya baka samu goyon baya daga na ba ya kamata dai ka wuce ko mala to naji naji ke haƙuri amma ina so ki san da cewa ni fa ba ni da niyyar uzura miki dan Allah dan annabi ki zo mu je an kai ki na shiga uku kin kin ga ba sakin tara mun mutane ba ki haƙuri Malam na tabbata kai da maye ne ba za ka saki mutunta daɗi ba wallahi. A a a kin ga idan kin yi nufin cimar mutunci ne dan na ce in je rage miki hanya to ki kwantar da hankalinki ni na ji daɗi domin na kama hanyar da na fuskanci zaki haƙuri rage miki hanya. To shi kenan na ji mu je zan shiga. Yawwa <laughs> Please find a place in the heart to forgive me. ban san yadda aka na fara son ka ba da a ce zan samu karbuwa a cikin zuciyarka da a faɗin duniyar ba ni da wani farin ciki da ya wuce shi Some come, some go. The ones that stay with you through everything They are your true best lovers. Don't let go. Zai hana ki amince ki aure ni. Domin ki kasance cikin farin ciki. Ki ji daɗi a rayuwa. Soyayya kamar ba soyayya siyarwa ba ce ba. A duk lokacin da na so abu, na kan yi lallami domin mallaka. Idan ya gagara na kan iya sa kuɗi. Idan kuɗin ba su yi amfani ba na kan iya sa ƙarfi irin ta arnan da. kwace abin wallahi ina son ka honi ba ko za ka kashe ni ne arniya ƙarya kiki. The Palace of Superhit 3SP International Limited at it again with Fansar Kala. ina so ki sani ba zan ba wa ƴata talaka ban haife ki a cikin rufin asiri ba kuma ba kiraye a cikin rufin asiri ba ban ci da ke na shayar da ke a cikin rufin asiri ba ban ilmantar da ke a cikin rufin asiri ba kin raye ne a cikin zunzurutun dukiya da wadata What is enough for the wise? It's not just a movie, it's a musical love story based on true life. He's a musician who's madly in love with her. Someone somewhere is ready to kill for her, give up his life for her, or destroy her if he can not win her love. Fansar ba za su taba sayen soyayya ta ba duk soyayya ta ba ta sayarwa ba ce soyayya shine ka so a soka ka samu wanda kake so shine jin daɗin rayuwa din haka kai kuskure ku tana gaba The die is cast, the ball is in the court, and the game just starts. Wanda yake tsoron mutuwa shine ga farko. And introducing the young, strong, vibrant, and promising actor. Kamal Yubaba as Kamal, aka the boy with the fastest feet. Gidajensa nawa, motocinsa guda nawa, nawa ke da shi a akam. Fansar Kauna. Executive Producer Alhaji Ibrahim Musa Dan Kwairo, Sarkin Samarin Tafa. Producer Ibrahim Yamu Baba. Story Kamal Yubaba. Screenplay the creative writer and interpreter of the moment, Abdullah Yahya Fansar Kauna, directed by the specialist Abubakar S. Shehu. Why one? Kamal Come on! <laughs> you know I am a tiger. If you mess up with me, die yourself dead. Fanser Kauna.